وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم a darasi da ya gabata mun yi magana akan wata cuta wadda ake kiranta al'ainu wato wata guba da allah maɗaukaki ya sa a cikin idanuwan wasu mutane ita wannan guba idan suka kalli wani abu kallon sha'awa na hassada to suna ma wannan abin lahani da shi mun karanta matsaloli guda bakwai muna cikin na takwas yau insha Allah lahadi tara ga watan ɗaya hijira na da shekara 1426 daidai da ashirin da bakwai ga watan biyu miladiyar annabi isa alaihi salam shekara ta dubu biyu da biyar za mu ci gaba da bayani akan wannan matsala insha Allah wato wanda aka same shi da wannan guban akwai hali guda biyu waɗanda musulunci ya yi magana a kansu wato akwai wasu halayya guda biyu waɗanda za a bi su saboda a sama masa sauƙi hali na farko idan an san mutumin da yake da wannan guba a idonsa wanda ya masa wannan illa to za a neme shi ya wanke wasu gaɓuɓɓa na jikinsa idan ya wanke wasu gaɓuɓa na jikinsa sai a ɗebi wannan ruwa a zuba ma mutumin da wato ya kama shi ko ya same shi da wannan guba mun karanta siffar yadda ake wannan wankan wato a darasinmu da ya gabata falillahi alhamdu hali na biyu wanda ake iya amfani da shi saboda sama ma wannan mutum sauki wato ne idan ba a san wanda ya kama shi da wannan guban ba ta yiwu ma ya kasance aljani ne saboda yadda muka karanta aljannu su ma suna da wannan guba a cikin idanunsu wato ana samu daga cikin aljannu to idan har ba a san wanda ya kama shi da wannan guban ba ko kuma aljani ne ya kama shi to za a yi masa rukiya wato tofi akwai hujjoji guda biyu waɗanda mun karanta su a wancan mako hujja ta farko hadisin labarin yaran jafar bin abi talib wan sayyiduna ali a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yaran jafar suna ramewa ya tambayi uwarsu ta bashi labari shine sai annabi ya ce ki masu tofi kaga a wannan lokaci ba a san waye wanda ya cutar da su da irin wannan kallon ba wanda hadisin yana cikin littafin imamu tirmidhi da kuma littafin ibn Majah kamar yadda muka karanta domin haka malamai suka ce idan ba a san wanda ya cutar da irin wannan guba ba abinda ake yi kenan a yi rukiya sannan hujja ta biyu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wata baiwa a gidan ummu salama ya ga alama a fuskanta lallai aljani ya kalle ta sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce istarku laha fa inna biha nazara ku yi mata rukuya domin kuwa aljani ya kalle ta wato akwai alamar ah, kallon aljani gare ta wanda hadisin yana cikin sahihul bukhari da muslim waɗannan hadisai guda biyu su suka samar da hujja cewa idan ba a san mutumin da ya samar ah, da cutarwa ga wani a dalilin kallonsa ba to ana masa rukuya wani abu muhimmi da ya kamata mu kiyaye shi ne babu wata rukuya keɓaɓɓiya da aka ware domin irin wannan guba na ido wato babu wata addu'a ta musamman da aka ware aka ce gata shi yasa lokacin da asma'u ta ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam tana ganin guban ido ne yake samun yaran nan yasa suke rama sai annabi ya ce ki yi musu rukuya sai ta gaya ma annabi irin rukuya da ta sani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ki musu shi ashe babu wata rukuya kenan ke babiya da ake warewa saboda magance irin wannan cuta haka nan kuma lokacin da annabi ya ga ita waccan baiwa a gidan ummu salama ya ce ku mata rukuya dama can larabawa suna da nau'ukan rukuya da suka saba saboda haka matukar ita rukuya ta dace da shari'a daidai ne a yi wa mutum wanda insha Allahu ta'ala za mu zo bayani a kan sharuɗa da ake kiyayewa game da rukuya da ta inganta a musulunci to amma akwai rukuya wadda malaman suna suka ce ita ce ta fi kowace wato nau'in tofi da ake yi wannan nau'in tofin malamai sun ce ya fi kowane hadisin yana sahih muslim hadisi na 2186 yana kuma littafin imam turmizi hadisi na 972 eh, da littafin ibn maja hadisi na 3523 hadisin abu sa'idin al-khudri abu sa'id al-khudri yace anna jibrila ata annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci jibril ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam faqala sai mala'ika jibril ya ce ya muhammad ishtakaita ya muhammad kana koka damuwa kana da wata cuta ne faqala sai annabi ya ce na'am lallai ina da wata damuwa na rashin lafiya qala sai mala'ika jibrilu ya yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rukuya wato tofi mala'ika jibrilu ya ce bismillahi arqika min kulli shay'in ka min sharri kulli nafsin aw aini hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika wannan ita ce rukuya ta mala'ika jibrilu ga annabi sallallahu alaihi wasallam بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو أين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك wato da sunan Allah nake maka tofi ina neman tsarin Allah a gare ka game da dukkan wani abu da yake cutar da kai kuma ina neman tsarin Allah gare ka game da sharrin dukkan wato wani A wani rai au aini hasidin ko ido na ne hasada Allah ya shi ka Allah ya warkar da kai bismillah arqika da sunan Allah nake maka rukuya wannan rukuya ita ce wadda tafi kowace saboda mala'ika jibrilu ya yi ta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, kuma manzon Allah ya samu sauki akwai dalilai da yawa da farko dai mala'ika ne ya yi ma annabi wannan rukuya na biyu wato hadisin ya zo cikin sahih muslim hadisi ne wanda yake ingantacce kuma malamai suna kiranta arruqyatul jami'a to cewa da ta gane kowane irin nau'i na ciwo kowane iri maradun nafsiya wal jismiya hatta cutar da take shafan jiki na dan adam ba ma rai ba da cutan rai da cutan jiki duka wannan tufi na maganin su domin haka kowane majinyaci yana bukatar wannan addu'a bismillahi arqika min kulli shay'in yu'zika min sharri kulli nafsin aw ayni hasidin Allahu yashfika bismillahi arqika in kai wa mara lafiya wannan tofi ana fatan ya samu lafiya insha Allah wannan shine kadai hadisi wanda aka samu wanda mala'ika jibrilu ya yi wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam irin wannan tofin kuma dangane da cuta irin ta guban ido da kuma dukkan wata cutarwa a dukkan wata cuta wato wannan rukuya tana maganinta insha Allah sai mas'ala ta tara wato game da rigakafi wanda bahaushe yake cewa ya fi magani akwai hanyoyi waɗanda shari'ar musulunci ta yi tanadin su domin rigakafi game da irin wannan guba da take idanun wasu mutane a tarukul mashru'a litiqa'il ayn wajibi ne mu nemi garkuwa wallahi wajibi ne domin rayuwar dan adam a cikin bala'i take akwai mutane da suke da irin wannan guba a idanunsu suna nan da yawa kuma ba ka iya gane irin waɗannan mutanen ta yiwu kai kanka ma kana da wannan guban baka sani ba kuma akwai masihirta matsafa waɗanda suke jifa mutane da sihiri ƙaramin dalili kan sa mutum hasada ta ɗebe shi ya tafi gumboka don ya jefi ɗan uwansa musulmi da sihiri wannan abu ne wanda yake aukuwa kullum sannan kuma ga bala'i na aljanu waɗanda su ma ba mu ganin su aljanu suna tare da ɗan adam ana cuɗanya da su kullum a gidan da kake zama hanyar da kake tafiya domin halitta ce wadda Allah madaukaki ya haɗa mu da ita a wannan duniya domin haka matuƙar musulmi ba shi da garkuwa to babu shakka rayuwarsa tana cikin haɗari wannan ya sa larabawa tun kafin zuwan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka rike wasu abubuwa da dama don garkuwa ga rayuwarsu in ka duba zadun ad na ibn al-qayyim al-jawziya a mujallar na uku shafi na 248 eh, yace fa in sada fathu makshufan la wiqayata alayhi asarat fihi idan irin wannan guba da take idanu wasu mutane ta tarar da mutum ba shi da garkuwa to babu ko makawa wannan guba tana tasiri a jikinsa duk mutumin da yake tafiya ba shi da garkuwa ji ibn qayyim to wannan mutumin babu ko shakka rayuwarsa na cikin haɗari domin da zarar mutumin da yake da irin wannan guban a idonsa ya kallace shi to babu shakka zai yi tasiri a jikinsa wa in sadafat hadaran shakiya shakiya silah la man fihi lisiham lam tu'sir fihi ibn qayyim yace idan irin wannan guba ta samu mutum yana da garkuwa to bai yiwuwa wani makami imma na mai sihiri ko maye ko kuma mutumin da yake da irin wannan guba a idonsa ita wannan guba ta yi tasiri a jikinsa ba zai yiwu ba matukar mutumin nan yana da makami yana da garkuwa yace idan garkuwanka ma tana da ƙarfi wa rubama raddat siham ala sahibiha babu mamaki mutum in yayi maka sihiri ya jefe ka da sihiri ko kuwa mutumin da yake da irin wannan guba a idonsa ya kallace ka kallo na hasada babu mamaki sihirin nan ya koma kansa ko kuwa shi mai irin wannan guba in ya kallace ka guban ta koma kanshi in ibn al-qayyim al-jawziya wato idan garkuwanka tana da karfi to babu shakka bai yiwuwa wani mutum ko masihirci ya samu cin nasara a kanka Allah shi samu gane domin haka tilas musulmi ya rike garkuwa to mece ce garkuwan nan wadda ya kamata a ce musulmai sun riƙe? guraye da layu in ka gina gida ka samu katon laya a binne a tsakar gidan an kafe ko a rataya a bakin kofa ko a ɗaura ma yara a wuya yaya garkuwan nan take babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu dukkan alheri kuma ya tsawatar da mu game da hanyoyi na sharri tilas annabi ya mana bayanin abin da za mu yi mu samu garkuwa na Allah abu na farko shine tsoron Allah babban garkuwan da musulmi yake samu kenan tsoron Allah kada ku manta wannan hadisin wanda yana arba'unan nawawiya gidan kowa da wannan littafin arba'una hadis mawuyaci ne ka samu musulmi a gidansa babu wannan littafi in ba yi da shi matarsa na da shi ko ɗansa yana amfani da shi a makaranta Kutuna hadisin da annabi yake ce ma abdullahi bin abbas manzon Allah yake masa wasiya ya ce ihfazillaha yahfazka yace ya gulam ya ka yaro ka kiyaye Allah in ka kiyaye Allah to Allah zai kiyaye ka ihfazillaha tajidhu tujahaka a wata riwaya yace amamaka ka kiyaye Allah za ka samu Allah a gabanka babban garkuwa da musulmi yake samu game da sharri na maye ko mai sihiri ko mutumin da yake da irin wannan guba a idonsa babban garkuwan da mutum yake samu shine ta tsoron Allah duk mutumin da ya ji tsoron Allah wallahi jama'a sihiri bai tasiri a jikinsa ɗayewa na biyu karanta ayoyi na guda biyu nan da suke ƙarshen suratul bakara ya kamata mu kiyaye domin abin da ke faruwa da mutane kenan a tastabdiluna lazi huwa adna lazi huwa khair ga alheri mun bar shi abin da annabi ya karantar da mu don shine alheri ko mun bar abin da manzon Allah ya karantar da mu mun koma muna kokari mu shirya wa kanmu dabara yadda za mu kare rayukanmu kaga mun yi kuskure garkuwa na biyu ayoyin ƙarshe na suratul baqara amanar rasulu zuwa ƙarshe hadisin yana sahihul bukhari hadisi na dubu biyar da tara hadisin abu mas'ud al-ansari annabi sallallahu alaihi wa sallam yace man qara'a bil ayatayn min akhir suratil baqara fi lailatin kafatahu duk wanda ya karanta ayoyi biyu na ƙarshen suratul baqara a dare sun isar masa in ji manzon Allah to annabi shi ya sun isar masa kai kuma kana ganin ba su isa ba kaga alamar raunin imani kafa tahu sun isar masa in ji manzon Allah kuma hadisin yana sahihul bukhari domin haka duk mutumin da yake rikon amanar rasulu zuwa ƙarshe a kowane dare yana karanta su waɗannan ayoyi guda biyu babu yadda za a yi sharrin masihirci ko mutumin da yake da guba a idonsa ya yi tasiri a jikinsa Allah zai kare shi garkuwa na uku karanta ayatul kursi hadisin abu huraira wanda kusan kowa ya san shi lokacin da wani aljani ya karantar da abu huraira wani barawan aljani ya ce ma abu huraira idza awaita ila firashika a lokacin da ka koma ga shimfiɗarka lokacin da za ka kwanta da daddare faƙara ayatul kursi ka karanta ayatul kursi idan ka karanta in ji wannan aljanin lam yazal ma'aka min Allahi hafizun ba zai gushe ba ana samun wani mai tsaron jikinka daga wajen Allah madaukaki musamman Allah zai turo maka bodyguard wanda zai gadin jikinka wala ya ka shaitanun wani aljani ba zai kusance ka ba hatta tusbiha har gari ya waye lokacin da abu hurairu ya zo gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulallah wannan dai mutumin da nake kama shi ɓarawon nan jiya ga abin da ya karantar da ni ko shin haka ne annabi ya ce sadaqaka wa huwa kazubun zaka shaytan manzon Allah ya ce ya faɗa ma gaskiya amma kuma shi makareci ne domin kuwa shaidani ne bi ma'ana aljani ne shi ma amma abin da ya ga maka gaskiya ne domin haka ayatul kursi garkuwa ce ga rayuwar musulmi duk wanda yake karanta ayatul kursi a cikin dare babu wani shaidani da zai kusance shi wanda hadisin yana sahihul bukhari hadisi na dubu biyar da goma Allah shi samu kiyaye na hudu yawanta karanta qul a'udhu bi rabbil falaq da kuma qul a'udhu bi rabbin nas wanda hausawa ke cewa falaki da nasi ko qul a'uzai a yawaita karanta qul a'uzai uqbatu bin amir hadisin yana sahih muslim hadisi na 814 yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alam tara ayatin unzilatil laila lam yura misluhunna qat baka ga wasu ayoyi da Allah ya saukar a wannan daren ba waɗannan ayoyin da Allah ya saukar a wannan daren ba a taɓa saukar da ayoyi irinsu ba ba a taɓa ba in ji annabi sahih muslim ingantaccen littafi annabi ya ce wannan daren an saukar da wasu ayoyi ba a taɓa saukar da irinsu ba wato tun da Allah ya halicci duniya ba a taɓa saukar da irinsu ba sai annabi ya ce kul a'udhu bi rabbil falaq wa kul a'udhu bi rabbin nas waɗannan surori guda biyu suna da abin mamaki mai ɗimbin yawa shi yasa annabi ya ce ba a taɓa saukar da irinsu ba alal misali a littafin abu dawud da kuma littafin imam turmizi da al-imam nasa'i hadisin yana sahihul kalim shafi na 112 uku ba da ya bada wancan labarin wanda annabi yake ce masa kaga waɗancan ayoyin da Allah ya saukar a daren nan ba a taɓa saukar da irinsu ba uku ba baɗin ya ce ni rasulullah manzon Allah sai ya umarce ni ya ce min ba a taɓa saukar da irinsu ba to sai ya umarce ni an aqra al mu'awwizat dubura kulli salatin duk sa'ilin da nayi sallan farilla in karanta su annabi ya ce ba a taɓa saukar da irinsu ba duk sallah ta farilla in kayi ka karanta mu'awwizat in an ce al mu'awwizat an hada da kulhuwa dan akan sanya ta a ciki sai a kira su المؤوذات نبي عبد الله بن خبيب يا بعد العبارة خرجنا في ليلة مطيرة أو قي وترانا الدري أدرن أنا روان سما وظلمة شديدة قاكم دهوني سنني باين صلى المغربة فتوقت كان المغربة إشائي a wannan dare aka samu ruwan sama mai tsanani ga duhu mai tsanani ga iska na tulubu rasulullahi salli lana muka tafi neman manzon Allah saboda ya zo ya mana sallah an tafi neman sa kowa ya kama gaban sa kala abdullahi bin khubayb yace fa daraktuhu sai na cimma annabi da na sami annabi sallallahu alaihi wa sallam hankali na ya tashi saboda tsananin wato iskan da ake fa kala sai annabi ce kul ka fada falam shay an ban ce komai ba sun kala sai annabi ce kul ka fada min falam shay an ban fadi komai ba kala sai annabi ce kul ka fada kun da ce ma akul wai me zan fada ne ya rasulullah annabi ce kaga wannan ruwa da ake ga iska ga duhu kana cikin razana to ka karanta kul huwallahu ahad wal mu'awwizataini da kuma falaki da nasi hina tumsi wa hina tusbihu talata marratin duk sa'ilin da safiya ta same ka kuma duk da kai yammaci bayan sallar asubahi ka karanta su sau uku bayan sallar la'asar zuwa magariba ka karanta su sau uku sai annabi ya ce masa taksi ka min kulli shay'in sun isar maka dukkan komai min kulli shay'in in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam sun isar maka dukkan komai hadisin yana sahihul jami hadisi na 4902 da kuma sahihul turmizi hadisi na 2829 kun ga abdullahi bin kubai annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa kul huwa falaki da nasi idan hankalinsa ya tashi ya karanta su annabi ya ce sun isar masa dukkan komai in an ce dukkan komai kowane irin bala'i kowace irin fitina sun isar masa dan annabi ya yi jama'un abin ya ce min kulli shay'in sai ya ce masa sau uku uku bayan sallar asubahi da kuma bayan sallar la'asar to kun ga bayan kowace sallah annabi ya umarci uku batu bin amir ya karanta a kulhuwa da falaki da nasi sau ɗaya abdullahi bin kubayib annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa bayan sallar asubahi wato da safe da yamma ka karanta su sau uku uku yadda ya kamata musulmi ya kiyaye su kenan sannan ga kuma hadisin da yake sahihul bukhari wanda aisha take bayani hadisi na biyar ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza awa ila firashihi manzon Allah ya kasance in ya koma ga shimfiɗarsa zai kwanta da daddare lokacin da annabi ya zauna akan gado ko a kan shimfiɗan na fafafi kafai sai ya haɗa tafukan hannayensa guda biyu ya tofa kul huwa Allahu ahad wa bil mu'awwizataini jami'an da kulhuwa da falaki da nasi ya karanta su a cikin hannayensa ya tofa thumma yamsahu bihi ma wajhahu sai ya shafa fuskansa wa ma balagat yadahu min jasadihi min jasadihi wato duk inda hannunsa zai iya isa a jikinsa sai annabi ya shafa ta ce na fi kafai sai ya tofa wannan tofin babu yawo a cikinsa in ya karanta sai ya tofa iskan kawai sai ya shafe jikinsa ba wai yawo zai tofa a cikin hannayen ba to kaga wannan ya gwada cewa baya ga cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a karanta kulhuwa falaki nasi bayan sallah a karanta su sau uku uku da safe da yamma sannan kuma gashi an zo kwanciya annabi sai ya haɗa tafukan hannayensa ya karanta kulhuwa da falaki da nasi ya shafe jikinsa har ma take cewa a wata riwaya da take sahihul bukhari da muslim tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza marida ahadun min ahlihi idan rashin lafiya ya samu wani daga cikin iyalinsa nafafa alaihi bil mu'awwizati annabi yana karanta kul huwa da falaki da nasi ya tofa masa kun ga annabi ya ce takfi ka min kulli shay sun isar maka komai don haka kowane irin rashin lafiya idan ya samu iyalin manzon Allah to annabi yana karanta eh, yana karanta musu kul huwa falaki nasi shi kansa yana karantawa ta ce wa kana yanfufu ala nafsihi shi ma in rashin lafiya ya same shi manzon Allah yana karanta kul huwa falaki nasi ya tofa ya shafe jikinsa falamma ba maradahu allazi ma tafihi lokacin da annabi ya rashin lafiya na ajali wato rashin lafiyarsa na ajali ma sakula yana karanta kulhuwa huwa falaki nasu yana shafa ma jikinsa amma kuma rashin lafiyar da ya yi tsanani jikinsa ya yi nauyi baya iya daga hannayensa Aisha ta ce ja'altu anfusu alaihi wa amsafuhu bi yadi nafsihi sai ni nake karantawa in na karanta sai in tofa masa amma ba zan shafa jikinsa da hannuna ba saboda hannayen annabi sun tunawa albarka sai ta ɗauki hannun annabi sallallahu alaihi sallam ta shafa jikinsa da shi ta ce li annaha kanat a'zama barakatin min yadi saboda hannun manzon Allah ya fi albarka fiye da hannuna sai ta karanta ta tofa masa na gaya muku wannan tofin babu yawo a ciki ka duba an nihaya fi garibil hadisi wal afar juz'i na biyar shafi na 88 to kafin nan ma annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya taho sallar witiri idan ya yi shafa'i a witiri a wani lokaci yana karanta kulhuwa falaki nasi shikenan ku duba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ɗinke rayuwar musulmi da kulhuwa da falaki da nasi safe kulhuwa falaki nasi da rana kulhuwa falaki nasi sallar karshe ta dare witiri ka yi kulhuwa falaki nasi lokacin da ka zo kwanciya ka karanta kulhuwa falaki nasi zai yi wuya a ce wani masihirci ya same ka da sihiri kada ku manta kalmar da manzon Allah ya faɗa ya ce takfika min kulli shay'in kuma ya ce lam yura misluhunna qat ba a taɓa ganin ayoyi irin waɗannan ayoyi na falaki da nasi ba domin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga karantar da musulmai wato su riki kulhuwa da falaki nasu dinnan a duka hali na rayuwarsu alal misali akwai hadisin da abu sa'idin al-khudri ya rawaito mun karanta shi a wancan mako yana sahihul jami hadisi na 4902 abu sa'idin al-khudri yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yata'awwazu min al-janni wa ainil insani manzon Allah ya kasance yana neman tsari game da aljani da kuma ido na dan adam wato shi kansa annabi yana neman tsarin Allah game da sharrin aljan da kuma sharri na guba da yake idon wasu mutane annabi sallallahu alaihi wasallam yana neman tsari akan waɗannan abubuwa hatta nazalatul mu'awwidatani abu sa'id al ya yace to sai daga baya Allah ya saukar da falaki da nasi falan ma nazalat lokacin da falaki da nasi suka sauko ga manzon Allah akhadha bihima da annabi ya rike falaki da nasi wa taraka ma huma sai ya bar duk wata addu'a sun isar masa falaki da nasi da annabi sallallahu alaihi wasallam aka saukar masa da waɗannan surori guda biyu ya rike su ya bar dukkan wata addu'a da yake na neman tsari shi yasa wasu malaman sunna suke cewa babu wata addu'a ta neman tsari wadda manzon Allah ya rike a rayuwarsa in ban da kul a'udhu bi rabbil falak da kuma kul a'udhu bi rabbin nas akwai malamai da yawa waɗanda suke tafiya akan wannan fahimta misalin su shine al-Imam Tahawi Abdullah bin Khubayb ya ci gaba da cewa hadisin yana sahihul jami hadisi na 4396 shine fa wanda ya bada labarin ya fita neman annabi za a yi sallah annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta da shi cewa ka riƙi kulhuwa da falaki da nasi kana yin su sau uku da safe sau uku da yamma sun isa maka dukan komai to abdullahi bin kubayb din nan a wata riwaya wani labarin da ya bayar ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kul a'udhu bi rabbil falak wa kul a'udhu bi rabbin nas waɗannan surori guda biyu ma ta'awwazan nasu bi afdala minhuma mutane ba za su taɓa samun tsari ba za su taɓa neman tsari da wani abu su samu tsaron Allah ba irin karanta waɗannan surori guda biyu wato babu addu'ar da mutum zai yi ya samu tsaron Allah irin karanta kul a'udhu bi rabbil falak da kuma kul a'udhu bi rabbin nas ma nasu bi afdala minhuma wata riwaya ma annabi ya ce ma ta'awwaza muta'awwizun bi mislihima babu wani mai neman tsari da zai nemi tsarin Allah ta aikata wani abu wanda ya fi karanta kul a'udhu bi rabbil da kuma kul a'udhu bi rabbin nas don haka ibn al-qayyim al-jawziyya a cikin littafin sa bada'i'ul fawaid a mujallad na biyu shafi na 199 ibn al-qayyim Allah ya ji kansa yace inna suratai surataini waɗannan surori guda biyu falaki da nasi layas ta gani anhuma ahadun qat babu wani mutum da zai wadatu da su har abada tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya rike su babu wanda zai ce rayuwarsa baya buƙatan falaki da nasi babu shi fa inna lahuma ta'siran ibn al-qayyim yace domin waɗannan surori guda biyu suna da wani irin tasiri khasan na musamman suna da wani irin tasiri na musamman fi daf'i sihiri ta wajen tunkuɗa sihiri abinda ake ce ma jifa da kalmar hausa kaji an ce an jefuwa ne ko an sa masa hannu ko an masa sammu wannan duka nau'i ne na sihiri hatta maita sihiri ne to dukkan wani abu da ya danganci sihiri idan mutum ya riƙe kul a'udhu bi rabbil falaq da ƙul a'udhu bi nas wallahi babu yadda za a yi sihiri ya kama shi bai yiwuwa ko da masihirtan duniyan nan za su haɗu ba su iya cin nasara a kansa ya ce wal'aini da guban ido suna maganin guban ido wasa irin shurur ibn al-qayyim ya ce da sauran nau'ukan sharruka da dama zan ba ku labarin wani doktor dr ahmad ya bani wannan labari duk da hisaci uku ba ya ce na akwai wani mutum na tsafi a garinsu matsafi ne mutumin tsafi na gaske don haka duk garin ana tsoronsa wato idan tsama ya auku tsakaninka da shi to yana ma sihiri nan take wanda za ka shafa al'auranka sai ka je ka shafa wandonka ka ji babu al'aura matukar adawa ta shiga tsakaninka da shi ko ko ya zan bayi ka to in ya ma sihiri sai ya raba ka da al'aura ya tada ma hankali ainu saboda haka a ƙauyen ana tsoron shi ainu ranar shi wannan doktor da ya koma gida aka zauna ana magana sai aka ce kaga wannan mutumin ah, wanda yake zuwa mutum ne wanda ya gwanance ya kware ta wajen sihiri matukar mutumin nan ya to bai kaunanka to yana iya maka magani nan take ka shafa wandon ka rasa al'aura inda ake cewa shafi milera ko sai ya ce wallahi karya ne suka ce an fa doctor ya ce ai na rantsa muku na ce wallahi karya yake wani na zaune yana isowa sai ya ce wane barka da zuwa muna ba wa dokto labarinka sai ya ce wai kai makaryaci ne sai ya ce haka dokto ya faɗa sai dokto ya ce ya eh, sun gaya min sai na ce wallahi karya kake <laughs> to amma idan gaskiya kake ina son ka raba da al'aura ta yanzu sai ya dan matsa ya takura wuri guda ya sa hannu a aljihu ya yi ta motsi dai <clears throat> doktor yana nan zaune ita har yanzu ni dai yana jin al'aurata yayi yayi abin ya gagara sai ya yi tsaki ya yi kwafa ya juya ya bargun kunya ta kama shi bayan ya tafi suka yi ta mamaki domin duk garin tsoronsa ake sai ya ce musu yanzu za ku yi ta mamaki me na ko suka ce i yace wallahi babu abin da na yi illa yarda da maganar annabi Muhammad annabi ya ce duk mutumin da yake karanta qul huwa falaki nasi bayan sallar farilla mai sihiri bai kama shi ni kuna yi sallar asubahi yau na karanta bayan azahar na karanta bayan la'asar na karanta a ce wannan matsafi ya same ni ce ba zai yiwu ba ya tafi ya dawo ya kuma abin ya gagara wato ya koma gida ya ƙara tsatsuban da kyau to dalilin kunyatar wannan mutumin kenan na'am ta yiwu ka ce ai akwai da dama waɗanda suke karanta kulhu wa falaki nasu dinnan amma kuma ana samun sihiri yana kama su babu shakka haka na faruwa za ka ga musulmi yana sallah amma kuma in an yi sihiri sai ya kama shi ibn al-qayyim ya bada amsar wannan magana a cikin zadul ma'ad mujallal na hudu shafi na 36 ibn al-qayyim yace la yunkiru adama intifa'i kathirin min al-marda bi tibb eh, nabawiyya babu mutum mai hankali wanda zai musanta cewa eh, likitanci na manzon Allah domin addu'a wadda annabi ya karantar wani nau'i ne na aikin likita yace to duk mutumin da yake da hankali ba zai musanta cewa addu'ar manzon Allah tana tasiri ba yace to amma fa innahu yantafi'u bihi man talaqahu bil qabuli wal iman waye wanda addu'ar annabi take amfana sai yace wanda addu'ar manzon Allah take amfana sa shine wanda ya karbi addu'an kuma yayi imani da ita yace ce aika lura ƙur'ani baki ɗayansa Allah ya gaya mana shifa'un lima fi sudur magani ne game da cututtukan kiraza sai ce to amma ƙur'anin nan duk da yake Allah ya ce mana magani ne in lam yutalaqqa hadha talaqqi lam yahsul bihi shifa'u sudur idan ba a yarda da ƙur'anin ba an dai yarda littafin Allah ne ana karanta shi amma kuma ba a yi imani da shi ba saboda haka abubuwan da suke ciki ba a yarda da su ba sai ce lam ya hasul bihi shifa'u sudur ba za a samu warakan zukata din ba za ka ga mutum yana karatun qur'ani amma yana fasukanci. mai yasa saboda qur'anin da yake karantawa bai yi imani da shi ba da ya yi imani da shi babu shakka da ya hana shi fasikanci sai ce min adwa'iha bal abinda Allah ya faɗa mana a cikin qur'ani yace wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin amma Allah bai tsaya ba sai yace wala yazidu zalimina illa khasara muna saukarwa da qur'ani qur'anin nan cikin sa akwai magani in ji Allah kuma rahama ce ga masu imani rahama ce ga masu imani ku lura da wannan kalma akwai magani a qur'ani kuma rahama ce rahama ne qur'ani amma ga masu imani kaga sai wanda ya imani wanda shi ne qur'ani ke zama rahama gare shi ya zama magani gare shi to sai Allah ya ce wala yazidu zalimin qur'ani karanta shi baya ƙara ma azzalimai komai illa khasara sai da lalacewa sai ga mutum ya karanta qur'ani amma bai tsare shi ba saboda bai yi imani da shi ba don haka ibn al-qayyim yace fa tibbun nabawiyya ko tibbun nubuwa la yunasibu illa al-abdan at-tayyiba wal qulub al-hayya magunguna da suke cikin qur'ani da kuma hadisan manzon Allah ba sa aiki ga kowa ba sa dacewa ga wani sai mutumin da yake da jiki da kuma zuciya mai rai wanda yake da matacciyar zuciya ko da yake da jiki matacce wannan qur'ani bai wadatar da shi hakanan addu'o'in da suka zo cikin sunna sai yace fa adamu intifa'i ba'dhin nasi bir ruqan nabawiyya abin da yasa wasu mutane ko sun yi addu'o'i waɗanda annabi ya karantar ba sa amfanar musu yace la yadullu zalika ala qusurin fiha da farko dan wannan addu'a ba ta wadatar da su ba baya gwada cewa akwai gazawa cikin addu'o'in وإنما يدل على خبث الطبيعة وفساد المحل وعدم التلقي بالقبول idan har mutum ya yi amfani da karantarwar annabi ya karanta kulhuwa falaki nasi kaga bai yi masa magani ba to kar ka ɗauka akwai illa ne cikin maganin ba kamar maganin bature ba ne akwai jabu ko wanda nafdat suke faɗa a kai to ba kamar magani ne na bature ba in annabi ya ce wannan abin magani ne to ka tabbata magani ne in ka karanta ka ga bai yi maka aiki ba to kar ka dubi na kasu a jikin maganin sai ya ce ka duba na kaso a jikinka ya ce ya gwada cewa kana da ɓatacciyar ɗabi'a ƙur'anin ko ko addu'an da annabi ya karantar bai samu mahallin da ya dace da shi ba baka karɓi abin da manzon Allah ya karantar ba kyakkyawan karɓa da kuma imani shi yasa ko ka karanta ba zai maka ba ibn al-qayyim yace fal manfa'atu min ar-ruqa takunu bi hasabi quwwati imani qa'iliha amfani da ake samu ta wajen addu'a na tofi yana yana kasancewa ne gwargwadon karfin imanin mai fada don haka yasa idan wani zai yi ma wani tofi to wanda zai yi tofin ana bukatan ya zamanto yana da karfin imani amma an tafi wajen mutumin da imaninsa bai tabbata ba aka ce ya yi tofi ga wani mara lafiya sai ya karanta ƙur'anin bai samu sauki ba da yawa za ka ga majinyata waɗanda aljanu sun buge an tafi gurin malami ya karanta ƙur'ani sun ki warkewa saboda malamin da yake karanta ƙur'ani shi kansa tukuna bai samu natsuwa ba yaushe wannan addu'a zai yi tasiri a jikin wancan tawassuli ne ana tawassuli da ƙur'ani ana la'akari da mutumin da zai karanta ƙur'ani ɗin. ibn al-qayyim ya bada misali yace kar kai tamanin qul huwa falaqi nasi sune kadai maganin a'a fa ha silahu su makami ne qul huwa nasi makami ne garkuwa ne sai ce to amma fa inna wasilahu bi daribihi ko da a ce makami ne ba za su yi aiki ba matukar wanda zai yi amfani da su ba yi da karfi misali a ce ga takobi nan ya bada misali ya ce fa'in kana da yaduhu a ce ga takobi nan takobin nan mai karfi kuma mai kaifi wanda da kake karantawa ana duba ƙarfin imanin ka kenan matukar kana da imani ka ɗauki kul huwa falaki nasi to sun ishe ka fa'alan al-muslimu alladhi la bi sai ibn al-qayyim yace to ina ba da shawara duk musulmi wanda ya karanta addu'o'in annabi Muhammad addu'o'i da ake tofi da su da ya karanta ba su yi masa magani ba to shawarar da nake bashi an ya tafi da bitaqaw ya ci imanihi yayi kokari ya karfafa imaninsa domin illa tana tare da shi ka duba zadul ma'ad mujalla na hudu shafi na talatin da shida musulmai da dama suna karanta kulhu wa falaki na ce safe na yamma amma duk da haka nan za ka ga ba su kubuta ba me yasa akwai dalilai da dama da farko za ka samu raunin imani musulmi ne ya karanta ku amma kuma ba shi da ƙarfin imani a kai yana karantawa da shakka duk mutumin da yake karanta ayar ƙur'ani da shakka ayar nan ba ta yi masa tasiri na biyu ko da babu shakka ya raba zuciyarsa kashi biyu kashi guda ya ba da ita ga boka kashi guda ya ba da ita ga addu'o'in manzon Allah kada ku ta karatu da muka yi jiya wanda duk ya aikata wani aiki ga Allah a cikin aikin aka samu ya yi ma Allah tarayya to Allah madaukaki sai ya bar shi ga wancan abin da ya tarayya da shi domin haka duk musulmin da ya kasa zuciyarsa kashi biyu kashi guda na yadda da kulhuwa falaki na ce amma anya ko za su isar mana dole sai mun haɗa fa da gurayen nan to an ka hada da guraye kuma ga kulhuwa falaki nasi tunda an samu biyu sai Allah ya kyale maka guda bai kamata a ce biyu ke aiki a jikinka ba kada ku manta Allah yana da tsananin kishi bayi karban ibada ce wanda aka ware aka keɓe shi akan wannan ibada shi kaɗai saboda haka tun da ka yarda da addu'o'in da manzon Allah ya faɗa annabi ne ya ce wanda ya karanta kulhu wa falaki nasi da safe sau uku da yamma sau uku takfika min kulli shay'in sun isar maka komai ka yarda na yarda to me kuma nan ta tawakkali da wani abu kace yanzu ba mu iya zama sai mun nemi dafa'u kun san abin da ake ce ma dafa'u ko garkuwa dole sai da dafa'u a je gurin malamai ta mala ina neman ka bani abin da zan yi tsarin jikina da shi kul huwa falaki na ce annabi ya ce sun isar maka komai sai ka ce a'a ba su isa ba sai mun nemi garkuwa shin ya za a yi kulhu wa falaki na, su ma tasiri yana da kyau ku gane matukar ka yarda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to baka hada maganar sa da maganar wani mutum akwai wani littafi musamman da ibn al-qayyim yayi sunansa tafsirul mu'awwidataini yayi yi littafin ne kawai akan kul a'udhu bi rabbil falaki da kuma kul a'udhu bi rabbin nasi saboda albarkan da ke cikin waɗannan surori guda biyu ya rubuta littafi musamman haka nan ka duba ma'arijin qubul littafin alhakami a mujallar na farko shafi na 339 ya danganta fassarar wannan aya ga Abdullahi bin Abbas wanda malaman sunna da dama irin tafsirin eh, al-Imam al-Qurtubi eh, in ka duba zaka gani alkalbi yake ba da labari yake a zamanin annabi Muhammad akwai mutane da suke da irin wannan guba a idanunsu to ka san yau da gobe mutum yana iya gane cewa yana da wannan guban kuma guban tana iya zama da yawa a jikin mutum kuma tana iya zama kaɗan misali yau ka kallaci wani abu sai ka yi masa tasiri ka yi masa illa ka yi masa lahani gobe da ka kallaci wani abu shi ma ka yi masa lahani kaga yau da gobe mutum zai iya gane cewa a jikinsa akwai wannan guba to larabawa lokacin da manzon Allah ya bayyana suna ta neman yadda za a yi su ga cewa sun kashe annabi to amma sun sani idan sun zo da takobi kai tsaye suka sare annabi abin zai zamanto fada zai kawo dalilin fada na kabilanci domin suna da kabilanci aino don haka suna gudun abin da duk zai iya haddasa fitina su suna son su kashe annabi kisa ta ɓoye don haka sai suka nemi wani mutum wanda sananne ne yana da irin wannan guba a idonsa kana rajulun min wato daga cikin larabawa eh, inji al-kalbi yake ba da labari yace yamkufu yawmayn al salasatan la yaqul yakan zauna kwana biyu zuwa uku bai ci komai ba in yana so ya yi illa ma da yake ya gane cewa yana da wannan guba a idonsa to sai ya zamanto masharranci a tsabibi ne tun da ya gane yana da guban kuma kun san ba kowane irin kallo ne mutum in ya yi yake lahani ma abin da ya kalla ba sai ya kallace shi kallo na sha'awa da kuma hassada to sai ya yi kwana biyu ko kwana uku bai ci komai ba in yana so ya yi ta'adi kenan a rana ta hudu in ya buɗe kofa in ji alkalbi ya ce sun mai yarfa janiba kaba'ihi zai dan buɗe eh, tantinsa dan gefe kaɗan zai buɗe idan ya dan buɗe wato aka yi dace kuma rakumanka sun zo wucewa ya kalli garken rakumanka ya ce fatamurru bihi al ibulu fa yaqulu kaga yana kallon rakumi da yake ya kwana uku bai ci abinci ba zai yi sha'awar nama ko fa yaqulu sai ya ce lam araka yau yawma iblan wala ganaman ahsana min hadhihi wai ban taba ganin rakumai ko awakai irin waɗannan ba saboda yunwa ta kama shi yana sha'awar nama to yana kallon raƙumin nan fa ta illa kalilan suna ɗan matsawa hatta min ha ta'ifatun zaka ga suna ta ba guda ne ba da zarar sun wuce wannan eh, tantin nasa to zaka ga awakanka ko kuma raƙumanka suna ta faduwa ya kashe su to sai fasa alal kufar haza rajul sai kafirai suka je gurin wannan mutum suka ce to kai dai mun san ka kana da wannan guba kuma har kana iya illa to muna bukatar ka suka ce suka je gunsa an yi yusiba rasulullahi bil ain suna bukatar shi ya cutar da manzon Allah da idonsa wa yaf'alu bihi ka fi'lihi fi ghairihi ya cutar da manzon Allah ya hallaka shi kamar yadda yake hallaka abubuwa shine sai ya taho ga annabi sallallahu alaihi wa sallam ya masa irin wannan kallo amma duk da haka nan kallon sa bai tasiri wajen manzon Allah ba فعصم الله رسوله وحفظه الله يا ترى من زنسا يا كيا يشي wanda wannan yana ɗaya daga cikin fassarar da malaman sunna suka yi game da dalilin saukan aya ta hamsin da ɗaya ta suratul kalam wacce Allah yake cewa wa in yakadu allazina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu lamajnun waɗanda suka kafirta sun kusa su kayar da kai da idanunsu in ji Allah Allah yake ba labari don bai san abin da suka kulla masa ba sun kusa su kada kai da idanunsu lamma sami zikira lokacin suke jin wa'azi suna jin qur'ani hasada ta kama su Allah ya baka ɗaukaka to wannan hassadin ta sa suke son su hallaka ka wa yaquluna innahu majnun suna cewa innahu la majnun ai tababe ne wato lokacin da suka gwada ba su ci nasara ba kenan wata riwayar aka ce ba wannan mutum shi kadai bane larabawa sun taro irinsu ne da yawa akwai larabawa da dama da suke da irin wannan guba a idanunsu kuma sun shahara suka kira su wanda cikin waɗannan masu irin wannan guba a idanunsu akwai mutum guda wanda shi ma saboda ƙarfin wannan guban da yake idonsa yakan ɗauki kwana biyu ko uku haka bai ci abinci ba a rana ta uku idan ya buɗe ƙofarsa to sai ya kira bawan shi sai ya ce ɗauko mana wuƙa maza don za mu ci nama yanzu domin duk garken da ya zo wucewa in ya kalli garken to zai kada dabba ya ce ɗauko wuka ka wasa kuma an riga an san shi da suka zo suka gwada ga annabi ba su ci nasara ba ya zuka ce haba ku ba ku sani ba yana hula majnun wannan ai tababe ne irin wannan guba namu bai illa mu tababben mutum Allah ya kare annabinsa shin da me annabi ya dogara na'am zaka ce ai annabi Allah ya kare shi yana son ka koma ma hadisin Abu Sa'id al-Khudri abu sa'idin al-khudri yace kana rasulullahi ya ta'awwazu min aljanni wa ainil insan hatta nazalatil mu'awwizatani annabi ya kasance yana neman tsarin Allah game da sharrin aljani ko kuma idon dan adam har sai lokacin da Allah ya saukar masa da falaki da nasi falamma nazalat lokacin da suka sauko a kaza bihi ma wata raka ma siwa kuma sai annabi ya rike su bai rike ya bar duk wata uh, wato duk wata addu'a manzon Allah ya rike falaki da nasi kaga abinda annabi ya rike kenan yake yi kuma Allah ya kare shi domin haka matukar ka rike abinda manzon Allah ya rike Allah madaukaki zai baka wato kariya to baya ga falaki da nasi waɗannan abubuwa da muka karanta duk suna cikin Qur'ani mun yi magana akan amanar rasulu zuwa ƙarshe da kuma ayatul kursi da kul huwa falaki nasi ta sashen addu'o'i kuma da suka zo daga hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da yake cikin sahihul bukhari hadisi na 2371 an ibn abbas radiyallahu anhuma an karbo daga abdullahi bin abbas قال عبد الله بن عباس يتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤوذ الحسن والحسين annabi ya kasance yana nema mu Hassan da Husaini tsarin Allah waɗannan jikokinsa kamar yadda kake gani wani saboda ya sama ma ƴaƴansa tsaro sai ya rataya musu laya a wuya shi abinda annabi yake ma jikokinsa dinnan addu'a ne ku lura da kyau wa yaqulu yana cewa inna abakuma kana yu'awwizu bihi ma isma'ila wa ishaq idan annabi ya musu wannan addu'a sai ya ce musu kakanku annabi ibrahim ya rike wannan addu'an da nake muku ita addu'an nan annabi Ibrahim ya rike yake ma ‘ya'yansa guda biyu annabi Ismail da annabi Ishaq ya karanta ya tofa musu uzu bi kalimatin lahi tammati min kulli shaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lammatin shikenan abinda manzon Allah yake karanta ma Hassan da Husaini kuma ku ji abin da yake faɗa ce wannan abin da nake karanta muku annabi Ibrahim shi yake karanta ma ‘ya'yansa guda biyu annabi Ismail da annabi Ishaq. Kada mu manta jama'a inna khairal hadiyi hadiyu Muhammad. Babu shiriya da tafi ta manzon Allah. Annabi ya fi mu sanin sharri. Yace abinda annabi Ibrahim yake karanta ma ‘ya'yansa kenan ya tofa musu. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku game da sharrin dukkan wani aljani ina neman tsarin Allah da ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku game da sharrin dukkan wani aljani da dukkan wato wani abin da ake camfinsa wa min kulli ainin lamatin da kuma dukkan wani ido da ake zarginsa wato ido da yake da wannan guba don mutumin da yake karanta ma 'ya'yansa ya tofa musu da daddare lokacin da za su kwanta idan sun yi wayo ya karantar da su ya ce ku rika yin wannan addu'a idan ba su yi wayo ba to sai ya rika karantawa yana tofa musu babu abin da zai samu waɗannan yara insha Allah me yasa saboda ya dogara da addu'ar annabi Muhammad wa man yatawakkal ala Allah fa huwa hasbuhu duk wanda ya dogara ga Allah ya isar masa ba wai ina cewa ku bar layu bane za mu kawo bajin su wa an khawla binti hakim as-salamiyya an karbo daga khawla binti hakim ita ma sahabiya ce قالت تتي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ناجم من الله هنا تيوا من نزل منزلا دو وند يسوك ولي مسوكي ka isa wani gari kana tahiya lokacin da ka sauka a wani gida duk inda ka sauka sun makala sai ka ce a uzu bi kalimatin lahi tammati min kulli min sharri ma khalaqa a'udhu bi kalimatin lahi tammati min sharri ma khalaqa ina neman tsari da kalmomin Allah cikakku game da sharrin abin da Allah ya halitta duk abin da Allah ya halicce shi to ina neman tsarin Allah game da wannan abin annabi ya ce duk mutumin da ya sauka a wani guri ya faɗi wannan kalma lam durrahu shay'un ba abin da zai cuce shi a wannan gurin hatta yartahila min manzilihi zalika har sai ya bar wannan gurin in ji manzon Allah lam durrahu shay'un ba abin da zai cuce shi hatta yartahila min manzilihi zalika har sai ya tashi daga wannan ya kaura sai lokacin da ya bar wannan gurin hadisi yana sahih muslim hadisi na 2708 a ce za ka yi tafiya ka yi wannan addu'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu abin da zai cutar da kai sannan na shida hadisin sayyidina usman Allah ya kara masa yarda sayyidina usman yana cikin khulafa'ur rashidin wanda annabi yake cewa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin ku rike tafarki na da kuma tafarkin su qala rasulullahi sallallahu alaihi sallam. manzon Allah ya ce in ji sayyiduna Usman hadisin yana sahih ibn Majah hadisi na 3120 manzon Allah ya ce man qala fi awwali yawmihi aw fi awwali laylatihi a farkon wuni bayan sallar asubahi kafin rana ta fito ko a ƙarshen wuni shine farkon dare bayan sallar la'asar kusa da faduwar rana annabi ya ce wanda ya faɗi wannan addu'a sau ɗaya ai sau uku بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات da sunan Allah wanda babu wani abin da yake cutarwa matukar an kira sunan Ubangiji matukar an dogara da sunan Allah ba abin da zai cutar da mutum nan ƙasa ko kuma a sama wa huwa samiul alim kuma shi Allah nan mai ji ne masani in ka faɗi wannan addu'a sau uku annabi yace lam yadurruhu shay'un fi zalika al-yawmi a wannan yini ba abin da zai cutar da kai aw fi tilkan laila in ko ka faɗa da yamma ba abin da zai cutar da kai a wannan dare har gari ya waye in ji manzon Allah ku duba garkuwa addu'o'i rigakafi daga karantarwa annabi Muhammad بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم كفدا أكو in ka faɗa sau uku annabi ya ce inda safe ne to a wannan yini ba abin da zai cutar da kai inda yamma ne to a wannan dare ba abin da zai cutar da kai addu'o'i ga sunan nau'uka na zikiri daban-daban wanda in ka duba zadul ma'ad a mujallar na hudu shafi na 169 ibnul qayyim ce man jarraba hadhihi da'awat wanda ya gwada waɗannan addu'o'in na annabi ka je ka gwada wal wanda ya gwada waɗannan addu'o'i da kuma neman tsari arafa miqdar manfa'atiha zai san kimar amfanin su wa shiddatul hajati ilaiha da kuma tsananin bukatar da kowane musulmi ke gare su wa hiya wadannan addu'o'in na annabi tamna usul atharil aini su suke kare isowan guban mutumin da yake da irin wannan cuta a sa. Eh, duk wanda yake da irin wannan guba a sa in ya kalle ka matukar ka rike irin waɗannan addu'o'i na manzon Allah to wallahi gubansa bai cutar da kai wa tadfa'uhu ba'da wusulihi ko da guban ya iso jikinka waɗannan addu'o'i da kai ka sama wa jikinka garkuwa za su tunkuɗe su mayar da wannan guba ga wanda ya turo su ga wanda ya turo ta don haka yasa mu koma ga addu'o'in annabi sallallahu alaihi wasallam a nan ne za mu samu waraka nan ne za mu samu garkuwa nan ne za mu samu dafa'u kamar yadda hausawa ke faɗa duk mutumin da ya dogara da abin da Allah ya faɗa da kuma abin da manzon Allah ya karantar wannan mutumin ba zai taɓe ba a duniya bare kuma kiyama in za ka fita gida akwai addu'ar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace kai bismillahi yayin za ka shiga gida bismillahi tawakkaltu ala Allah lokacin da zaka fita kenan wala haula wala quwwata illa billah allahumma inni a'udhu bika an adilla aw udilla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alai lokacin da zaka fita kai wannan addu'a ah, kace bismillah da sunan Allah tawakkaltu ala Allah na dogara ga Allah wala haula wala quwwata illa billah babu karfi babu dabara ta dan adam da take iya kare rayuwar dan adam face iko na Allah sai dai karfin Allah da dabararsa ka faɗi wannan kalma lokacin da zaka fita daga gidanka sai ka ce ya Allah ina neman tsarinka a wannan fita da zan yi kada in cutar da wani eh, kada in batar da wani ko wani ya batar da ni kada in zame ko in zamar da wani kada in cutar ko wani ya cutar da ni kada in jahilce wani ko a jahilce ni ya Allah ka sa in dawo gida lafiya sai ka fita wannan fita da kai Allah madaukaki zai kare ka har ka dawo lokacin da ka dawo zaka shiga gida sai ka ce bismillah walajna wa bismillah kharajna wa ala rabbina tawakkalna da sunan Allah muka fita da sunan Allah muka shiga kuma ga ubangijin muka dogara don Allah ka gaya mun yadda za a yi Allah ya kyale wani ya cutar da kai fitanka addu'a shigowanka addu'a da safe addu'a da rana addu'a da dare addu'a kuma annabi ya faɗa ya ce duk mutumin da ya dogara da waɗannan to sun isar masa ka kuma yarda da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka nan ka dogara da su duk sihirin mai sihiri wallahi bai iya cutar da kai za ka saka kaya akwai addu'ansa za ka shiga bayan gida bismillah ko ka yi bismillah lokacin da za ka shiga Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith aljanin da ke bayan gida ba zai iya cutar da kai ba don annabi ya ce abin da yake zama sutura yake iya tsare idon aljani kar ya ga jikin mutum shine bismillahi matukar baka ce bismillahi ba in ka shiga makewayi in ka tuba kaya lokacin da ka tuka kaya aljani yana ganin ka amma da zaran ka ce bismillah lokacin za ka shiga bayan gida ka rufe idon ka bai iya ganin ka bai ganin al'auran ka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ka shigo gida in kana bukatar sallah nan ma akwai addu'anta misali hadisin Abu Hurairah yana cikin as-sahiha hadisi na 323 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace idza dakhalta manzilaka lokacin da ka shiga gida fa salli raka'atayn kana shiga kai sallah raka'a biyu a kowane lokaci ne ina ce yanzu an yi sallar la'asar eh ana cewa ba a sallah bayan sallar la'asar ko to wannan nafilan ta shafi wannan hani ba duk sa'ilin da ka shiga gidanka in dai za ka shiga gida ka dawo to wannan lokaci kana shiga ba a son ka zauna ka ɗebi ruwa ka yi alwala ka yi sallah a biyu manzon Allah yake tanna ahanuka madkhala su waɗannan kawai da biyu da kai za su kare ka daga muguwar shigowa don haka har ka fita daga wannan gida ba za ka ga abin da zai bata maka rai ba wato ba abin da zai cutar da kai Eh, abin da ake nufi kenan abin da manzo Allah yake nufi da za su kare ka daga muguwar shiga muguwar shiga manzo Allah yake fa idza kharajta min manzilika lokacin da zaka fita daga gida ka gama kimtsawa da safe zaka tafi aiki ko kuma zaka yi tafiya duk sa'ilin da zaka fita manzo Allah yake fa salli rak'atayn sai kai sallah rak'a biyu waɗannan rakawoyi guda biyu tanna ahanuka mukhrajat su'i za su kare ka daga muguwar fita don haka wannan fita da zaka yi babu abin da zai cutar da kai har ka dawo insha Allah kun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da mu addu'o'i kuma ya karantar da mu salloli waɗanda za mu yi mu samu biyan bukata eh, ba kamar salatul haja da wani malami ke tambaya akan ta jiya ba salatul haja babu shakka akwai hadisin ta yana cikin littafin imamu tirmidhi da kuma ibnu majah amma sallar ƙarya ce ka duba as-sunan wal mubtadi'at wanda ana samun su da yawa shafi na 126 akwai wani littafi da ake kiransa bugiyatul mutatawwi fi salati tatawwi yana da kyau mu samu wannan littafin yayi magana akan dukkan wani wata sallah na nafila ka duba shafi na 177 wannan sallar salatul haja bid'a ce da takhrijut targhib mujallal na farko shafi na 242 da da'if ibn majah hadisi na 293 da da'iful jami hadisi na 5809 malamai sun ce wannan hadisin bai inganta daga manzon Allah ba kun ga duka wani abin da ya inganta daga annabi malamai sun tabbatar mana shi wallahi babu wani addini mai tsari irin addinin musulunci domin yana da tarihinsa tun daga wannan zamanin har zuwa ga manzon Allah malamai sun yi kokari sun tace hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar mana hadisai da suke gaskiya sun tabbatar mana hadisai waɗanda suke karya kuma kun sani annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya masa ƙarya da gangan to ya yi tanadin mazauninsa a wuta tun daga nan duniya don haka yasa wajibi ne mu dogara da hadisai ingantattu mu nisanci dukkan wani hadisi da malamai suke tsawatarwa a kansa ita wannan sallah da ake kiranta salatul haja an ce wai abdullahi bin abi aufa shi ya ruwaito wai annabi ya ce man kanat lahu hajatun ila Allah wanda yake da wata bukata wajen Allah au ila ahadin min bani adam ko kuwa wanda yake da wata bukata ga wani cikin yan adam kana da wata bukata mai yiwuwa kana son ganin gwamna ko shugaban kasa ko minista ko ciyaman ko na karamar hukuma ko kana son ka ga wani saboda samun alfarma annabi ya ce wanda yake da bukata wajen Allah ko yake da bukata wajen wani dan a cikin yan adam yadda hadisin yake ah, magana kenan wai sai annabi ya ce fal yatawabba sai mutum yayi alwala fal yuhsinu alwudu'a ya kyautata alwalan ثم ليصلي ركعتين يصلى ركعة بيو ثم ليثني على الله سنن يدي الله وليصلي على النبي يهي صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يدي الله يهي صلاة على النبي ثم ليقول سنن سيتي لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي آه، ربنا آه، حاجة إلا آه، قضيتها ولا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته وترواية ولا حاجة هي لك ريدا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين mutum sai ya ce la ilaha illallah wal halimul karim babu abin bauta face Allah Allah mai hakuri kirki sarki ya tabbata ga Allah subhanallah rabbul arshil azim sarki ya tabbata ga Allah ubangijin al'arshi mai girma ah, alhamdulillahi rabbil alamin as'aluka mujibati rahmatika ina roƙonka ya Allah ah, ka bani wajiban rahamarka wa abaima magfiratika da kuma manyan gafaranka wal ganimata min kulli birrin ka bani wato ganima wadata game da dukkan wani hali na kirki wa salamata min kulli ismin da kubuta daga dukkan wani laifi ah, sannan ka ce la ta dali zamban illa gafarta kada ka bar min wani laifi face ka yafe min wala hamman illa farrajta kar ka bar wani da wata damuwa gare ni ya Allah face ka yaye min ita wala hajatan hiya laka ridan illa qabaitaha ya arhamar rahimin sannan kada ka bar min wata bukata matukar akwai yardan ka cikin wannan bukata face ka biya min ita ya arhamar rahimin wato ya mafi jin kan masu jin kai kaga dai yadda lamarin hadisi yake amma duk da haka nan ƙarya ne hmm? akwai wata riwaya ma tana cikin abba'ifa inda ake cewa wal ganimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata an nar zaka ji malamai suna karanta wannan addu'a a cikin witri al qunut suna karanta addu'an kuma gaba ɗaya addu'an bai inganta daga manzon Allah ba ka duba abba'ifa hadisi na 2908 babu shakka lafazin wannan wannan hadisin lafazin addu'an yana da kyau ta wani gefe amma akwai inda ba shi da kyau da dama malamai da suke yin alkunut a witiri ba su sani ba domin za ka ce la ta na fi na haza ban tan ko kun taba ji ba la ta na fi na haza ya Allah kar ka bar mana a inda muke tsaye din kada ka bar mana wani zunubi face ka yafe wata damuwa face ka yaye wata bukata face ka biya malamai suka ce kayi ma Allah sharadi kai ne wa Lata ta da'alana fi makamina haza ya kar ka bar mana wata damuwa a take a nan inda muke wane kai baka isa ba da ya wuce kima ka duba littafin ake kiransa du'a ulkunut na bakar bin abdullahi abu zai da littattafan alkunut da malamai suka yi amma sauran lafuzzan addu'an suna da kyau kamar misali ah, inda mutum yake cewa as'aluka mujibati rahmatika wa azaima magfiratika wal ganimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin malamai sun ce dan mutum yayi amfani da waɗannan lafuzza babu laifi amma in ka ɗauki wannan addu'a ka yi amfani da ita abin da ake ce masalatul haja nan kuma ta ɓaci saboda ka yi addu'an cikin sallar ma da take bid'a ce sallar kanta bid'a ce sannan kuma abin da aka yi a cikinta don haka ce ne yaya kenan za mu yi idan muna da bukata a wajen Allah tun daga shi an ce salatul haja dai ba ta da asali ko to in kana da bukata wajen Allah akwai addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka yi kuma akwai abin da ma za ka yi ba sai ka yi addu'an ba Allah zai biya maka bari ba ku misali hadisin Abu Zar al-Gifari wanda yake sahihu Tirmidhi mujallal na farko shafi na 147 hadisin qudusi wanda Allah madaukake yake cewa ya bani adam ya kai dan adam ya kai ɗan adam irka limin awwali na harika arba'a raka'atin a farkon wuninka ka yi mai raka'a hudu kawai in ji Allah ya kai ɗan adam a farkon wuninka a farkon wuni malamai sun ce bayan rana ta ɗaga kenan shine walha ka yi mai raka'a hudu in ka yi mai raka'a hudu a kufka Allah madaukake ya ce a kufka akhirahu zan isar maka karshen wunin malamai suka ce abin da ake nufi da zan isar maka karshen wunin duk wata buƙatar ka Allah zai isar maka don haka ba sai ka wahal da kanka ba kana cewa ina neman kuɗi ko ina neman aure ko ina da buƙata ta lafiya ba sai ka faɗa wa Allah ba Allah ya san ka ya san damuwarka da yake so ka yi masa raka'a hudu da safe in ka yi niyyar ka kayi na filfilu ga Allah ta walha to ka bar ma Allah karshen wunin duk bukatan ka Allah ya isar maka hadisin kudusi wanda ya inganta ashe kaga baka da bukatar ma wata salatul haja wadda ma kariya ce ta inganta wajen manzon Allah ba ga addu'u ga salloli na nan burjid waɗanda duk ƙarya ne misali akwai wata sallah da ake kiranta salatu du'a hifzil qur'an wai akwai wata sallah da ake don addu'a na haddan qur'ani mai wa kun santa wanda yake son haddace qur'ani zai irin wannan sallah ba zan gaya muku ba ma saboda kar wani ya je yayi in na faɗa na koyar da shirme domin addu'a ƙarya ce ka duba al-mawdu'at na ibn al-jawzi wannan sallah bid'a ce akwai wata sallah da ake kiranta salatu duya wanda kayansa ya bata in yayi irin wannan sallah Allah zai nuna masa wannan sallah ita ma bid'a ce ƙarya ce akwai wata sallah da ake kiranta salatul azima ala safar sallar mutumin da yayi yunkurin zai yi tafiya in ka yi yunkurin za ka yi tafiya sai ka yi irin wannan sallah sallar ƙarya ce ga wancan hadisi da muka karanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idza fa idza kharajta min manzilika in zaka fita daga gida fa salli kai sallah raka'a biyu kawai sun isar maka mummunan fita to yaushe kuma zaka nemi wata sallah da ake kiranta salatul azimi ala safar shedan ba zai rabu da mu ba sai ya ga cewa ba ma aiki da karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya kirkiro mana wasu abubuwa da za mu dogara da su mu yi watsi da sunna Allah shi kare mu akwai wata sallah da ake kiranta salatul kifaya wannan sallah wai ita take wa mutum bukatu akwai wata sallah da ake kiranta salatu ru'yatin nabi sallah da in kayi ta zaka ga annabi akwai wata sallah da ake kiranta salatu ashura sallar ashura da wata sallah da ake kiranta salatul gafla ana yin ta tsakanin magariba da isha'i sannan akwai wata sallah da ake kiranta salatu daf'il bala maganin bala'i in kana so ka tunkuɗa bala'i ma kanka to sai kai wannan sallah ita ma ƙarya ce akwai wata sallah da ake kiranta salatu yawmi arafa sallar ranar arfa ita ma ƙarya ce akwai salatul bara'a da ake yin ta in watan sha'ban ya raba tsakiya watan sha'ban daga sha'ban sai ramadan rabin sha'ban suke wannan sallah a sa suna kiranta wannan sallah salatul bara'a ita ma ƙarya ce akwai salatul raga'ib wanda ake yin ta a watan rajab akwai sallar ma da ake yin ta a kowane dare na watan Rajab akwai salatu lailatul mi'raj sallar da ake wai daren da Allah ya dauki annabi zuwa saman bakwai duk waɗannan sallolin da na kirga muku inda duk kuka je su ku ce karya ne wallahi babu sallah ɗaya daga cikin su wadda ta inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka duk mutumin da ya dogara da abin da annabi ya karantar ku tabbata Allah madaukaki zai isa masa wa يتوكل على الله فهو حسبه ga addu'o'i nan da dama annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin wancan hadisi da muka karanta na sayyidina Usman yace bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa'i huwa as sau uku in mutun yayi sun isar masa sannan ga wata addu'a wadda take cikin sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da yamma ka yi hakanan kuma da safe ka yi waɗannan su ake kira al'azkarul yaumiya zikiri da ake so musulmi ya yi a kullum ya kamata mu yi kokari mu rike wannan zikiri da kyau wallahi akwai lada sannan kuma muna samun cikakken garkuwa na Allah maɗaukaki duk mutumin da ya rike zikiri ah, da ake yi kullum safe da yamma to wannan mutumin ba zai taɓe ba wani irin zikiri su ne waɗannan abubuwa da annabi ya ce ka yi su bayan sallar asubahi ah, da kuma bayan sallar la'asar ina fatan ku gane amsaina wa amsal mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika la mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir rabbi as'aluka khayra ma fi hadhihi al-laila ya allah ina roƙonka alherin da ke cikin wannan dare wa khayra ma ba'dahu da kuma alherin da zai biyo bayan wannan dare wa a'udhu bika min sharri hadhihi al-laila ya Allah ina neman tsarin ka game da sharrin da zai auku a cikin wannan dare wa sharri ma ba'daha da kuma sharrin da zai auku a bayan wannan daren rabbi a'udhu bika min al-kasri wa su'il kibar ya Allah ina neman tsarin ka game da kasala domin kasala tana da hadari ga musulmi tana hana musulmi ya samu rabo na Allah ina neman tsarin ka game da kasala wa su'il kibri da kuma mummunan girman kai girman kai yana da hadari saboda yana kai musulmi wuta Allah shi kare mu rabbi a'udhu bika min azabin fil qabr ya Allah ina neman tsarin ka game da azaban ah, ah, kabari ah, ko a wata riwaya ce min azabin fil nari wa azabin fil ina neman tsarin ka game da azaban kabari da kuma azabar wuta a ce kayi wannan da safe da yamma kace amsaina da safe kace asbahana inda zaka rika canza kalmomin duk wanda yake son wannan akwai littattafai na suna waɗanda suka yi magana misali akwai alazkarul yaumiya littattafan zikiri da ake yi na safe da yamma musamman zan fi ba da shawara mu nemi alwadilu wabil na ibn qayyim da kuma alkalimu na ibn taymiya saboda galibin littattafai na zikirin safe da yamma an shigar da bid'o'i amma idan ka samu waɗannan littattafai biyu insha Allah ta'ala za ka fi samun hadisai waɗanda suka inganta ko da shike su kansu a ciki akwai hadisai masu rauni amma malamai sun yi takarijin su waɗannan hadisai ka tafi gaban malami don haka kada ma wani ya zo gare ne ya ce rubuta masa ka je ka samu ana sai da su duk mai sai da littafin galibi za ka samu yana sai da littafin zikiri na safe da yamma ka sai waɗannan littattafai ka tafi gaban malami ya karantar da kai ka tafi gida ka karantar da matarka in matarka na zuwa makaranta ita ma ka saya mata guda ta yi ƙoƙari ta karanta kuma ku riƙa yi ma yaranku in sun yi ido su karanta su riƙa yi kowace safiya da kuma yammaci babu wata garkuwa da ɗan adam zai samu wadda ya fi wannan sannan kuma duk mutumin da yake waɗannan zikiri to insha Allah zai kyakkyawan ƙarshe domin kaga kowace safiya kana cewa ya Allah ina neman tsarin ka game da azaban kabari da kuma azaban wuta ga wata addu'an wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sayyidina abubakar sayyidina abubakar annabi ya ce masa ka rika cewa idza asbahta wa idza amsaita duk safiya kuma duk yammaci in ka yi safiya kai wannan addu'a kuma da yamma ma kai ka ce Allahumma alimal ghaibi wash shahada ya Allah wanda ya san boye ya san bayyane fatira samawati wal ardi ya Allah wanda ya kirkiro halittar samai da kasa rabba kulli shai'in ya Allah wanda ya halicci dukkan komai wamali malikahu wanda ya mallaki dukkan komai ashhadu an la ilaha illa anta na shaida babu abin bauta sai kai wannan addu'a Allah yake karantar da Abubakar sayyidina Abubakar kun sani shine shugaban al'umma baya ga manzon Allah babu wani mutum wanda ya yake daraja a cikin sahabbai irin sayyidina Abubakar aqida ta ahlus sunna amma annabi ya koya masa yace ka rike wannan kana yin ta da safe da kuma yamma sai ka ce a a'udhu bika min sharri nafsi ya Allah ina neman tsarin ka game da sharrin sharrin raina wa min sharri shaytani wa shirkihi da kuma sharri na shaiɗan da tarkonsa wa an aktarifa ala nafsi su'an kuma ya Allah ina neman tsarin ka kada in wato kada in aikata ma raina wata cutarwa kada in yi ma raina wata cutarwa au ajurrahu ila muslimin ko in gudanar da cutarwa ɗaya ga wani musulmi ya Allah ka sa wannan rana ba zan cutar da kaina ba kuma ba zan cutar da wani musulmi ba ka yi wannan addu'a da safe ka kuma yi da yamma gobe ma haka jibi ma haka har zuwa mutuwarka mutumin da ya dogara da wannan addu'a ya za a yi a ce masihirci ya ci nasara a kansa ba zai yiwu ba ga hadisin Abdullahi bin Umar wanda yake cikin littafin Abu Dawud da littafin Imam Nasa'i da Ibn Majah wanda Abdullahi bin Umar yake cewa lam yakun an-nabiyyu yad'u ha'ula'i daawati hina yumsi wa hina yusbihu annabi har ya bar duniya bai taɓa barin waɗannan addu'o'in ba duk safe zai yi duk yamma zai yi kuma in ya kwanciya zai yi sau uku in ji abdullahi bin umar allahumma inni as'aluka al'afwa wal afiya ya allah ina roƙonka wato yafewa ka bani lafiya ka bani lafiya din nan fi duniya wal akhirah anan duniya da lahira Allahumma inni اللهم إني أسألك fi dini ya Allah ina neman إنا da kuma lafiya cikin addini na. wa duniyaya da duniyata wa ahali ina neman lafiya da kuma wato yafewarka cikin iyalina wa mali hatta cikin dukiyana wa min sai ya ce Allahumma stur aurati ya Allah ka suturta al'aurana ka rufe min al'aurana wa amin rawati ya Allah ka tsare abin da nake tsoro ka tsare fargabana duk abin da nake tsoronsa ya Allah ka kare ni akan shi اللهم احفظني من بين يدي يا الله كتريني تغبانا ومن خلفي دبايانا وعن يميني تدامانا وعن شمالي دهبونا ومن فوقي تسمانا وأعوذ بعظمتك إنا نيمان تري دا جرمانك يا الله أن أغتال من تحتي كذا كبري إن نسي تكركشينا duk safe annabi zai yi duk yammaci annabi zai yi in ya zo kwanciya zai yi ya za a yi mai sihiri ya samu wanda yake wannan kaga bai yiwuwa sannan ga nau'ukan zikiri da dama wata addu'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir mutun yayi sau ɗari a kowace rana ana son kowane musulmi yayi wannan wani nau'i ne na zikiri mai falalan gaske wanda hadisin yana cikin sahihul bukhari da muslim لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير duk musulmin da zai yi wannan sau ɗari a kullum wannan musulmi ba zai tashi a kiyama cikin gafalallu ba ba yadda za a yi a ce an kirga shi a cikin waɗanda ba sa zikirin Allah sau ɗari kawai ake so ka yi kulla yaumin kowace rana in ma ka yi da safe in ma ka yi da yamma ko lokacin da ka zo kwanciya sannan ga wannan addu'a da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa asbahana inda safe ne in kuma da yamma yace amsaina ala fitratil islam وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رواية المسند بتكي واتونا إمام أحمد manzo Allah yana cewa mun waye gari inda safe ne inda yamma yace amsaina mun waye gari akan tarbiyyar musulunci da kuma kalmar ikhlas ita ce kalmar tauhidi mun waye gari akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun waye gari akan tafarkin babanmu annabi Ibrahim muna masu karkatawa ga addinin Allah muna masu miƙa wuya ga hukuncin Allah kuma annabi Ibrahim bai kasance yana cikin masu tarayya da Allah ba don haka nan mu ma ba ma tarayya da Allah ka faɗi wannan kalma da safe ka faɗi wannan kalma da yamma zai yi wuya mutum addininsa ya samu fitina a ciki kafin mutuwar shi domin babu bala'in da ya fi Allah ya jefa fitina cikin aƙidar musulmi don haka duk mutumin da ya rike wannan yana yi ana fatan har ya mutu Allah ba zai jefa fitina cikin addininsa ba to shedan ba zai ci nasara ya gurɓata aƙidarsa ba sannan ga wata addu'a wadda take cikin littafin Imam Tirmidhi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sha'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ya rayayye ah, ya mai tsayuwa da komi domin duk abin da ka sani ba ya tsayuwa da kansa in ban da Allah da aka ce alhayyul qayyum ma'anar alqayyum mai tsayuwa da kansa kuma ya tsaye da wata halitta to ya mai rai kuma ya mai tsayuwa da kansa bi rahmatika astaghif wato da rahmaka nake neman agaji aslih li sha'ani kullahu ka jara min al'amari na baki daya wa la takilni ila nafsi tarfata ayn ya Allah kada ka bar ni in dogara da raina ko da kiftawan ido ya Allah ka kula da ni idan mutane suka rike waɗannan nau'uka na zikiri to babu shakka Allah madaukakin sarki zai ba su tsaro zai ba su barkuwa Allah ya samu iya kuma kamar yadda na gaya muku yana da kyau mu samu waɗannan littattafai da suka yi magana akan nau'ukan zikiri da addu'o'i da ake so musulmi ya rika yi kowace rana mu haddace mu rika karantar da 'ya'yanmu muna yin su waɗannan su ne kaɗai abin da za mu dogara da su a rayuwarmu da su sahabbai suka dogara kuma har mutuwa su babu abin da ya same su don mutumin da ya aiki da irin wannan to babu ko shakka insha Allah zai tsira nan duniya har kiyama Allah shi samu gani. na suna eh, akwai alwabilu saib alwabilu saib الصيب الوابل الصيب القيم sannan akwai الكلم الطيب akwai sahihul kalim zai fito ka same shi akwai al ma na al-imam an-nawawi sai dai kuma al yana cike da hadisai masu rauni shi ma amma akwai sahihul azkar eh, idan dai aka nema insha Allah za a samu wa alaikum salam hmm. game da ne salatul raga'ib na menene Mm. saboda kalmar karrama annajashi ba kare menene ba sai lokacin faisal na'am sannan aka sake da me yasa aka bar yin sallan tun daga zamanin annabi sai faisal zamanin faisal wanda bai fi shekara arba'in da mutuwa ba zamanin samu da bello ko an bar sallan tun daga zamanin annabi ba a sake yi ba tun lokacin da annajashi sarkin habasha ya mutu sai aka bar sallan arraga'ib ba a sake ba sahabbai ba su sake ba tabi'ai ba su yi ba tabi'in tabi'ai ba su yi malaman farko ba su yi ba sai zamanin faisal sarkin makka wanda bai wuce zamanin shehu usman eh, sardauna ba ko lokacin aka dawo aka yi sallar raga'ib ya kuka ji magana a takaice waɗannan salloli da na gaya muku duk ƙarya ne ku duba littafin bugu ya tun mutatawwi fi salati tatawwe kuma ku samu as-sunan wal mubtadi'at kuma ku samu al-mawdu'at na ibn al-jawzi duk za ku gani abinda na faɗa muku wanda na karanta ne kuma ina gaya muku littafin da na ɗauko